wato da arba'in da ɗaya wanda shi daidai da wato sha ɗaya ko sha biyu ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin a wannan gari na lome a wannan ƙasa ta togo ƙarƙashin tuntuɓa da bibiya da jagoranci na su malam usman da ɗan uwa malam abubakar jabalin nur da kuma ƙarƙashin babban malami dattijan arziki da wanda suke dafa masa baya a mataki na ƙasa a sheikh abduljalil hafizahullahu wa ra'ahu allah ya kawo mu shigowa wannan ƙasa don mu tunatar da abin da yake da alaƙa da addini kamar yadda na faɗa jiya a wajen karatu na ce mu nan ƙasar ba za mu zo mu faɗi na karatu wanda malaman da ke ciki ba za su iya faɗar irinsa ko sama da shi ba a'a shigowa ce kawai ta taimakon juna bisa ga ƙa'idar da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd mu'mini sashen su yana ƙaunar ainihin wato sashi yana daga cikin abin da ya kamata mutanenmu su kula da shi su lura da shi da kyau kowace irin tafiya ta addini za ka samu masu ita suna samun matsala kai ba tafiya ta addini ba kowace tafiya a rayuwa masu ita suna samun matsala amma haƙuri suke yi su ci gaba da tafiya da haka za mu ga cewa a ƙur'ani babu inda allah ya yarda musulmi su koyi da wanda ba musulmi ba sai guri ɗaya ya faɗa mana ya ce allazina kafaru ba zuhun auliya uba! kafare da kuke ganin su sashen su yana ƙaunar sashen su illa taf'aluhu in ku ba ku aikata haka ba kun zama haka Allah ya ce ta kun fitinatun fil ardi wa fasadun kabir barna da fitina mai girma a doron ƙasa sai ta faru saboda haka a wannan babi na soyayya da kuma yan uwantaka ta addini shine babban abin da ya shigo da mu muna roƙon Allah ta'ala ya azarta mu da ikhlasi a duk abin da za mu yi abin da duk ba Allah a ciki ko muna son yin shi Allah maɗaukakin sarki ya hana mu yin shi abin da za mu yi in akwai Allah a ciki ko ba mu niyya yin shi ba to Allah ka ba mu ƙarfin iko da kuma yin wannan abin abin da aka ce in yi magana a kan shi shine bazlul juhudi fi kowa ya bada da ƙoƙarin shi wajen gudunmu wannan akan abin mataki na ɗaya da nake so in yi magana a kan shi ita ce ni'imar addinin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa addinin musulunci ni'ima ne a gurare guda biyu ya faɗa ya ce alyoma yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina akwai ni'imar da malamai suka ce ɗan adam ba shi da kasbu a cikinta ba wani aiki da kai Allah ya yi maka ita yana daga cikin ni'imar yinka mutum a nan wajen duk wanda ya samu kansa a matsayin mutum ba wanda ya ba Allah ko sisi ya yi shi mutum inda ya ga dama da sai ya yi karago ko ɗan taure ɗan akuya da ya yi karago ko ɗan taure ɗan akuya da tuntuna an tura ka tukunya an manta da labarinka amma Allah bai yi ka ɗan taure ba bai yi karago ba sai ya yi ka mutum yin ka mutum ya ce walaƙar karramna bani adama mun karrama ɗan adam to wannan ni'imar a yi ka mutum ni'ima ce da ba ka da wani aiki da kai ma Allah ya ga dama yi ka mutum ganin damarsa ce kawai abu na biyu akwai ni'ima ta addini duk wanda ya samu kansa a matsayinsa na musulmi yana riƙe da addinin musulunci kuma musamman a musuluncin ma ya samu kansa a ƙarƙashin biyayya ga karantawar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to abu ne da ya kamata yi Allah godiya malamai sun kasa al'ummar annabi gida uku cewa akwai ummatu da'awa duk duniya da annabi ke kiran mutane ya ce a zo a shiga addini wannan ana kiranta al'ummar annabi ummatu da'awa shi yasa hadisi ya tabbata a bukhari da muslim annabi ya faɗa ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani ثم يموت wa يؤمن بالذي zai ursiltu bihi illa من min ashabin nari annabi ce ba wanda zai ji labarin kiran da ne daga gurin Allah bai hude ne ko kirista a je lahira ya yin imani da abin da Allah ya aiko ne da shi to lahira sai ya kasance daga cikin wanda za su shiga wuta Allah ka nisanta mu daga gare ta sannan akwai ummatu wato al'ijaba wanda suke da'awar musulunci a duniya duk kowane bangare ka sa a ciki wai wa kullun yadda'i wasu bi laila wa laila la taqiru lahu bi zaka kowa in ya miƙe da ce shi mijin laila ne amma laila inda za ta miƙe in za ta bayani za ta ce duk mutanen da suke jingina kanta zuwa gare su ba su da alaƙa da ita to akwai kuma ummatul itiba ita ummatul itiba su ne wanda suke ƙoƙarin kowane irin abu za su yi na addini suna ɗaukar ƙafa su ne su sa inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sa kafarsa su sun ɗauka cewa ba su iya komai na addini ba annabin al'ummar nan shi ya iya da haka komai jira suke yi sai idan annabin ya yi si wanda kuma shahidi da waƙi'i ya tabbatar da duk duniya ba wanda suke wannan ƙoƙarin sai ahlus sunnati wal jama'a to wannan abu ne da ya kamata in kana bin tafarkin sunna ka gode ma Allah ka ga yanzu malamin sunna idan ka zo gurin shi kace kana da wata buƙata sai ce maka ka dinga yin azumin nafila ka tashi kai sallah da daddare kai addu'a amma in kai rashin sa'a ka je wajen malamin da ba na sunna ba wani wani bala'i zai dora maka ya ce to za jira ga wata yanayin sallah kalata sai ce za tashi karfe biyu da rabi daidai ya ce kana wucewa da minti ɗaya to bala'i ya ganka lokacin sallah ya wuce sai dai ka jira sai gobe dan aiki ne da wani ya saka ba Allah bane da annabi suka saka to wannan ne shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki da ya tashi sai ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshadin nabtalihi faj'alnahu samian basira sai ce inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shiryar da dan adam mun nuna masa hanya in ya ga dama ya bi ta in ya ga dama kada ya bi wannan matsalar ne amma a gaba Allah ya ce inna na salasila wa aglalan wasa ira. don haka waje na biyu a ƙissar zaidu bin harisa zaidu bin harisa yana daga cikin mutanen da ƙur'ani ya ambaci sunansu malamai na aƙida da tarihi sun ce ko da annabi ya bar duniya ya bar adadi na sahabbai wanda yawansu ya kai kusan mutum dubu ɗari da sha biyar amma duk sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wanda ƙwar'ani ya ambaci sunansa sai zaidu kawai ƙwar'ani bai ambaci sunan abubakar ba sai dai ishara zuwa ga sahibihi abokin annabi bai ambaci sunan umar ba bai ambaci sunan usman ba bai ambaci sunan sayyidina ali ba amma sai ya ambaci sunan zaidu bin halisa saboda wata matsala da ta faru to a siyaƙi na maganan zaidu Allah ya ce wa annabi wa ita ƙulu lillazi an amallahu alaihi wa an amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillah me yasa Allah ya ce ka tuna lokacin da kake faɗa akan wanda Allah ya yi masa ni'ima musulunta zaidu ya shigo addinin musulunci ni'ima ce babba bayan yin sa mutum babu ni'imar da Allah ya yi masa a duniya kamar shigansa musulunci sannan kai annabi kai masa ni'ima da zaidu dubawa ne sai aka yanta shi sai zama cikakken ɗa wannan ni'ima ne yanzu akwai wani malami da na ga ya yi bincike ya tashi ya tafi ƙasashe yanzu kaga cikin labarin da ake bayarwa da aka ce an ce a nan ƙasan akwai masu bautar gunki gunki na gaske to shi da ya tashi ya yawo ne a duniya yanzu duk inda ya ji labarin ana bauta ma wani addini sai ya ji a gani ni na ga bahasin da ya da binciken da ya akwai inda ya je ga beraye ake bautawa bera akwai inda ya je ga ayaba ake bauta ma ayaba wannan akwai inda ya je wannan ruwa da idan kana jin kishi shi kake ɗiba ka sha ya je ga ruwa ake bauta ma akwai inda ya je ga macije suke bautawa akwai inda ya je ga kuna a wannan ah, abin da ya shafi ah, akwai inda ya je ya ga jemage suke bautawa yanzu saboda rashin horewa ta Allah za ka iya ganin mutum ya kai matsayi profesa ne a gidan ilimi na rayuwa wanda wannan shine abin da yake yawan faruwa a india amma ka ga mutum gashi ya yi digiri ɗaiɗai har guda hudu a ilimin harkar rayuwa wanda alal akalli ya kamata ilimin ya masa jagoranci ya zama yana da hankali ya san abin da ya dace da abin da bai dace ba amma wannan bai hana ka ga yazo yana bauta masaniya da safe in zai fita ya zo ya zuba masaniya ciyawa ya shashafa mata mai ya duka ya sujjada ya ce to saniya za mu fita dan Allah saniya ki taimaka ki ba sa'a sai mun dawo a Kano wani abu ya taba faruwa wani dakta ne shi daga Indiya aka ɗauko shi ya zo Najeriya yana aiki to sai ya zo ya ga ana ta turka da saniya ana so a shigar da ita kwata saniya ta ki shiga da saniya ta ƙi shiga sai wani ya mamaye sani sai ya sumar da ita yana ganin an sumar da saniya shi ma sai ya faɗi ya suma saboda yana ganin ai bai kamata a yi saniya haka ba saniya da ya kamata a zuba mata ciyawa a shafa mata mai a mata wanka in za a fita a duka a yi mace to saniya ki ba da sa'a sai mun dawo amma dan rashin mutunci shi ana shi ganin mu bai san cewa Allah ya yi ta bane dan amfanin mu mu bai yi ta don dan mu bauta mata ba ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah ba da haka za mu ga Allah yana faɗa yana cewa min ayatihi khalqu min ayatihi khalqu samawati wal ardi yana daga cikin ayarsa da ya ajiye a sama da ƙasa wannan sama da ƙasa don ta nuna cewa akwai Allah shi kaɗai ya cancanta da bauta to wannan addinin musulunci ni'ima ce babba da haka kasancewarsa ni'ima ce babba Allah ya kira ce mata ya ayyuhal na amanu taqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kada wanda ya kuskure ya mutu ba akan tafarkin musulunci ba domin kana kuskure ka mutu ba musulmi ba to ka da Allah ta lalace lalace wanda ba kuma wani mahaluki da zai iya gyara alaƙar sama da ƙasa shi yasa za ku ga wani gurin ya ce inna dina inda Islam addini a wajen Allah wanda zai zama karɓaɓɓe a duniya kawai shine musulunci don haka dukkan annabawan da Allah ya turo tun daga kan annabi Adamu har ya cika da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ku ga babban abin da suke cuciya da shi shine addinin musulunci shi yasa kalimatu dini a ƙur'ani ba ta taɓa zuwa musanna ba ko jam'i mufarada take zuwa don Allah ya nuna wa mutane addini kwaya ɗaya a gurinsa wanda zai zama karɓaɓɓe shine addinin musulunci annabi yusuf alaihi salatu wassalam duk abin da allah maɗaukakin sarki ya yi masa bayan jarrabawa daga ƙarshe addu'a ya dawo yana yi jina cewa rabbi kada ataita ni min mulki wa allamta ni min ta'wil al Allah ka bani wani abu na mulki na taɓa, na gode fatirar samawati wal ardi Allah kai ne wanda ka kage halittar sama da ƙasa daga babu anta waliyyi fi duniya wal la'akira. Allah banda wanda zai jibinci lamari na duniya da lahira in ba kai ba tawaffani musliman Allah roƙon da nake maka ka karɓe ni a matsayin musulmi dan Allah yanzu kai da kake musulunci sau nawa kake samun lokaci ga annabin Allah daga cikin annabawan Allah yana addu'a yana cewa tawaffani musliman sau nawa ka samu lokacin da kake ganin idan an yi addu'a Allah yana karɓa ka roƙi Allah ka ce roƙon da kake wa Allah kana roƙon shi ya karɓe ka a matsayin musulmi ga annabi Yusuf yana yi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin da haka wajibi ne ga kowanne daga cikin mu ba haushi yana ce ba farkon ba ƙarshen ba gyaran-gyaran ba ke yi mai ba ka fara musulunci ba yanzu ka roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa ka ƙare daga ƙarshe akan musuluncin wannan shine cin ribarka abu na uku shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine lamba a wajen allah wajen daraja duk mutanen kirki da suka san ya kamata duk sun yadda da wannan sun aminta da wannan shi yasa hatta waɗanda ba musulmi ba masu adalci a cikinsu za ka ga suna rubuce-rubuce wani kafiri ya yi rubutu ya ce wannan duniyar yanzu rigingimin da take fama da shi a ƙasashe ta hanyar zaman lafiya ya ce da annabin wannan al'ummar yana da rai ya ce ba mamaki da kofin shayi a hannun shi yana tun da annabi adamu ya zo duniya ake yin aure tun da nana aminatu ta auri abdullahi suka haifi annabi muhammad to ya gaji yadda kowane uba a duniya ya haifi ɗa kamar annabi muhammad kuma har duniya ta tashi yana faɗa yana cewa a wata maganan a in nazarin filkhal ita alam bi annahu ka duba cikin halittu za ka sani ka ahmad lam yunsha wala huwa kamar annabi muhammad ba a yi irin a baya ba kuma Allah ba zai irin sa ba a nan gaba wata magana cewa ma haramun alal ayyam ijadu mislihi haram ne ga kwanakin duniya su samar da mutum mai daraja kamar annabi muhammad a wata magana cewa ya mala'ikatun rahmani qalat bi fadlihi yake cewa wato wa hannat ma hannal habibu li waslihi har ya ji inda ya faɗi cewa haramun alal ayyami ijadu mislihi a in nazarin fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa yunsha'u to har ya ji inda yake cewa laqad majjadat minhu abarra mumajjadi ala kulli ma yuhdil ladar rabbi munjadi yace mala'iku ma sai da suka nemi taimako a wajen Allah dan girmama annabi Muhammad sai ya ce fala ƙadara illa duna ƙadari muhammadin duk wata daraja in dai ba ta Allah ba ce za ku ga tana ƙasan darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kasancewa salam ba ta ɗaya a wajen Allah saboda addinin nan fa da Allah ya turo shi ake masa wannan wani lokaci a cewa annabi a satirul awwali na tattabaha ta tsunoyin mutanen farko ki zuwa ya sa a rubuta masa sai zo yana karanta ma mutane safa da yamma wani lokaci a kalli annabi a ce masa wato ga su a halami a ce yayayen mafarki ke zuwa ya karanta balil tarahu a ce kirkiro waye bal wa sha'irun a ce ma annabi mawaƙi ne banda irin wannan ɗan kira da izgili da rashin mutunci da aka dinga yi har sai da ta kai an azabtar da wasu daga cikin sahabbai azabtar wadda dole ta bukatar da su su tashi daga garin makka su tafi habasha su je su zauna da haka malamai suka ce kafin musulunci ya tafi madina musulunci sai da ya fara zuwa afirka a duniya tukunna kafin ya je kowace ƙasa don sai da musulmi suka dawo daga habasha ne sannan maganan a hijira na da shekara goma sha uku wato lokacin annabi aiko shi da shekara goma sha uku sannan maganar tasowarsa daga makka ya taho madina ya taho bayan sun gudu sun tafi habasha haka aka tura wasu cikin wayanda suka taban akwai jafar yayin sayyidina ali aka turo wasu a matsayin wakilai su je can su dawo da su duka saboda wannan addinin sai da aka yi shekara uku ana da'awa a ɓoye saboda yanayin da ake ciki a wannan lokacin duka wannan dan al'ummar musulmi su koyi usulubi na da'awa a halin da suke ciki na rauni da halin da suke ciki na ƙarfi a wannan shekara uku kowa ya san daro a ake taruwa kawai ina zuwa ne wanda naga ya aminta da ni in masa bayani in ce ga wani addini sai da aka yi shekara uku ne sannan Allah ya ce wa annabi fas da abi ma Umar, wa a'rid anil mushrikin inna kafaynakal mustahzi'in sannan annabi ya fito ya fara bayyana addini amma kowa ya san ƙalubalen da aka ɗauka har sai da ta kai akwai ran da annabi ya zo yana sallah a Ka'aba Uqbatu bin Abi Mu'ayyin ya taso ya zo ya shaƙi annabi sai da ƙwalla ta fito wa manzan Allah sai da na abubakar yana kallo sai ya taso da gudu ya zo ya samu batu bin abi man gare shi Ya ce masa 'A ataqtuluna rajulan an kula rabbi Allah ya ka kashe wani mutum kawai laifinsa shine saboda ya ce Allah ne ubangijin shi babban dalilin da yasa na kawo wannan duk abin da ba shi da kima da daraja a wajen Allah wallahi Allah ba zai ɗauki lamba ta ɗaya ba a wajen shi wajen ƙima ya ɗora shi a wannan layin ya fuskanci wa'annan matsalolin shi yasa duk lokacin da al'ummar musulmi wannan addinin da wannan annabin ya sha wannan wahalar a kan shi ta bar addinin ya tozarta wallahi dole sai kuma al'ummar ta wulaƙanta izza ta samu ɗaukaka da buwaya sai ta dawo ta riƙe addini lokacin da aka buɗe ƙasar Falasɗinu aka je aka karɓo ƙudus hannun yahudu a tarihin ƙudus mutum biyu ne kaɗai suka taɓa karɓo ta a duniya daga na umar a lokacin shugabancin ci ƙarƙashin aminu hadhihi al'umma shine abu ubaida amil bin jarra sai salahuddin ayubi wayannan su ne kaɗai suka taɓa karɓo ƙudus amma saboda yaudara wa'incin masu baƙaƙen kaya masu aƙidar shi'a sai ka ga kudus tan a isra'ila sai wani yanzu cikin nan garin yana dukan titi yana tada kura wai sai ya je ya karɓo kudus ko yana zai je karɓo kudus wallahu alam shi yasa muke ce masa a tarihi ba taɓa samun mai shi a dai taɓa karɓar kudus a hannun yahuda ba lokacin da abu ubaida ya je saboda girmamawa da sayyidina umar yake masa kafin a shiga garin aka ce wa sayyidina umar a matsayin ka na amirul mu'minina ga wasu manyan kaya da ya kamata ka sa dan idan ka shiga mutanen su ga girman ka sai da na umar ya kalla abu ubaida ya ce wallahi na so a ce wani ne ya faɗa min maganan nan ba kai ba da na yi maganin shi ya ce amma tun da kai ne ba yadda zan yi da kai ya ce ma abu ubaida kakka manta mu fada da kake gani mutane ne kaskantattu wulakantattu sai Allah ya turo annabi sai muka kama addini muka riƙe sai Allah ya ɗaga mu saboda addinin ya ce to duk sanda mutane musulmai suka ce suna neman izza ba su riƙe addinin Allah ba Allah sai ya wulaƙanta su wannan ita ce maganar da sai na Umar ya faɗa ma Abu Ubaida a wannan lokacin da haka ba yadda za a yi mutane su sha wahala a wancan karan farko saboda addini wannan yana daga cikin dalilan da ya sa ko ga wahalar da annabi ya sha ɗalibai shi suka sha wannan wahalar yanzu duk wanda ya tashi ya je garin makka <clears throat> ya san cewa daga makka zuwa madina tafiya ce tafi fi kilomita 400 kuma duk wanda ya je umara ko aikin hajji ya san zafin garin makka ba daidai yake da zafin garin lomi ba a lokacin da ba mashin ba mota ba keke lantana jirgin sama a ce kai tafiyar kilomita sama da 400 a ƙasa ba don komai ba don ka tsira da addininka kawai kana da kuɗi da rufin asiri da arziki babban mutum ne kai amma ka haƙura duk da waɗannan ka bar su kawai kana so ne ka tsira da addininka yanzu sai da abubakar a matsayinsa na babban mutum a makka ɗan kasuwa mai kuɗi ai da annabi ya tashi zai hijira tare ya ɗauke shi suka tafi inda za a kashe annabin in an tashi har da shi za a kashe shi yasa muka ga cewa Allah ya nassanta a Ƙur'ani? yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني id huma fil ya id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da yace ce ma abokinsa kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu to shi yasa zamu ga Busairi yana fada yana cewa wato fasiriqu fil gari was-siddiqu lam ma wa hum yaquluna ma fil gari min arim sai ce ga fasiriqu fil gari ga gaskiya a cikin kogo shine Annabi Muhammad wasiddiqu ga kuma mai gasgata gaskiyar shine sayyidina abubakar da haka wahum yaquluna ma fil gari min arin to haka sahabbai suka zo suka sha wahala Allah ya ba su zaɓin abu uku da abu takwas ya ce musu ba za su haɗu ba sai dai su ɗauki ɗaya su haƙura da uku ko dai su ɗauki takwas ɗin su haƙura da ukun ko su ɗauki ukun su haƙura da takwas kira na farko da ya musu ya ce musu ya ayyuhal ladina amanu la ba aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al habbul 'ala alal iman kakku kuskura ku iyayenku da 'yan uwanku lokacin da suka nuna sun fi son kafirci akan imani sai ya ce musu wa manya yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun sai ya ce musu qul in kana aba'ukum ce in dai iyayenku me yasa aka fara da iyaye saboda duk da in dai na kirki ne za ku ga yana son babansa so na girmamawa sannan aka zo mataki na biyu wa uku da 'ya'yanku duk uba kuma in dai na kirki ne za ku ga yana son 'ya'yansa so na tausayi wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum 'yan uwanku su ne na uku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa'annan guda biyar da aka faɗa duk suna da alaka da kai na kusa da kai ne na shida Allah ya ce musu wa amwalu nukaraktumuha da dukiyoyin da kuka tattara mutum a can kwante ɗin yana da nau'i kaza a can yana da nau'i kaza na dukiya wa amwalin muha wa tijaratun takshawna kasada da kasuwancin da mutum yake ganin in ce zai riƙe addini kasuwancinsa zai rushe wa masakinu tardaunaha da manya-manyan gidaje da kuka gina Allah sai ya ce musu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi kun fi sa a kan Allah da annabi wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadin yada addini sai ya ce masa to fatarabbasu in kun fi su ku je ku jira wayannan su ne abu uku da abu takwas amma wallahi sahabbai suka haƙura da abu guda takwas ɗin nan suka ɗauki uku yau gashi da suka haƙura da takwas ɗin suka ɗauki uku yau sama da shekara dubu da wajen ɗari hudu hijira babu yadda za a yi tarihin musulunci ya tabbata in ka faɗa annabi dole sai ka faɗi ɗaliban annabin nan inda kai mutumin kirki ne shi yasa za mu ga shehu abdullahi yana faɗa yana cewa bihamdillahi abda'u ma aqulu ala ni'amin alaina la tazulu ala khairil wara salawatu rabbi shafi'il khalqi idh halat hubulu sai ya yace rijalullahi ansar rasuli wa ashabil lahu wal halat turran judu ghayruhum duhulu sai ya ce rijalullahi ansarar rasul mazaje na Allah wanda suka taimaki annabi Muhammad sai ya ce huwa dirgamu sun mahomo shugulu su ne shi annabi shine babban zakin su kuma sahabbai su ne ƙananan zakokin da suke zagaye annabi duk sanda wani abu zai taso da haka ya zamanto na kawo wannan ne don mu san abin da mutanen farkon suka yi din da ka ga addinin musulunci a duniya gabas ɗinta da yamma da kudu da arewa bayan annabin nan ya bar duniyan nan wala wayannan ɗaliban da ya karantar yanayin rikon da wuraren yanzu da sahabbai haka suka yi ma addinin riko na rantsi da Allah da addinin bai kawo zuwa gare mu ba wani zaka ga haifaffan garin Madina ne wani haifaffan garin Makka aka yi hijira aka tafi amma daga ran da annabi ya tashe shi ya ce masa ka je gari za ka zauna ka karantar in ya tafa za ka ga har ya mutu ba za su ƙara haɗuwa da annabi ba saboda karantar da addinin annabi muhammad haka suka yi ta yi haka suka yi ta yi ko da annabi ya bar duniya a shekara hijira na da shekara wato ashirin da biyar bayan ya yi shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina addinin musulunci bai wuce iya da ziratul arab ba yankin laraba makka da madina amma daga lokacin sahabbai suka tashi aka fara zamanin abubakar zamanin umar zamanin usman a zamanin usman ne ya zamanto buɗe garuruwa da aka yi ta na musulunci har sai da ya zo ƙasashen afirka aka ci gaba da hatu buɗe garuruwa na addinin musulunci har sai da ta kai akwai wani yaƙi da suka je babu kwale-kwalen da za a haura a je garin da ake so a je don yana da alaƙa da teku wasu suka kalli tekun suka ce masa kai teku kai bawan Allah ne mu ma aikin Allah muka fito yi da izinin Allah teku za mu hauka za mu tsallake suka yi bismillah suka ja dokunansu da raƙumansu suka tsallake ruwan ba tare da kofatan dabbobinsu ba ya taɓa ruwa ko ƙafafunsu shi yasa duk abin da kake ganin ba zai yiwu ba idan alaƙar mutum da Allah tana da kyau ta hanyar imani yana yiwa amma kai yanzu in akwai ruwa a garinku ka je ka gani billahi lazi ko qur'ani zaka sauke a gurin in baka hau kwalakwala ban ka shiga sai ka nitse wallahi saboda imanin ka da nasu ba iri ɗaya bane shi yasa suka suke da tabbas cewa abin zai yiwu kuma abin yayi saboda abin da Allah ya faɗa cewa inna Allah yudafi wa anil ladina amanu gwargwadon karfin imanin ka idan abu ya taso maka gwargwadon kuma yadda Allah zai dinga baka kariya idan matsaloli suka taso maka gwargwadon yadda imanin ya rauni to gwargwadon kuma abin da zai taso maka da irin kariyar da Allah subhanahu wa ta'ala zai maka wannan ita ce gaba ta uku da ya kamata mu kalli girman annabin wannan al'ummar da girman ɗaliban shi da wahalar da suka sha akan addinin nan to ba zai yi ba ko su sha wannan wahalar mu mu zo mu samu addinin nan sannan mu ce za mu yi watsi da addinin nan Allah maɗaukakin sarki ya ƙyale mu mu zauna lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba gaskiya wannan shine tunanin da ya kamata kowanne musulmi kansa. gaba ta hudu shine abin da ya shafi juhud ƙoƙarin da ya kamata kowane mutum yi a matsayinsa na musulmi akan harkar addini Allah maɗaukakin sarki ya yi kira Ya ce mana ya ayyuhal Hallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat mu ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta gani mai ta gabatarwa da kanta dan gobe goban nan fa ba da kishiyar mana yau asabar ba gobe lahadi a'a ba ita ake magana ba gobe ce da in ta zo babu wata gobe a gabanta sai Allah ya ce to wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin don Allah ka tambayi kanka in tambayi kaina ko ku tambayi kanku wayancan su tambayi kansu yau da mutuwa za ta zo ta ɗauke ka don Allah mai ka gabatarwa addinin Allah da kake ganin cewa za ka iya alfahari da shi a gaban Allah ya zama maka sababin tsira wannan tambaya ce da kowa ya kamata yi kansa wannan tambayar Mai ka gabatarwa da addinin Allah na lokacinka na kuɗinka na damar da kake da shi Mai ka gabatar kuma Allah ya ce wal tanzur nafsu ma qaddamat kowa ya duba ya gani Mai ya gabatarwa da kansa don gobe alkiyama Mai ka gabatar ma za qaddamta lidinin lahi Mai ka gabatarwa addinin Allah subhanahu wata'ala da yawa daga cikin mutane ba su ma ɗauka cewa wai Allah yana da wani bashi a su ma a matsayinsu na musulmi na addini yana da nauyin da ya kamata soke wasu kawai su suna ganin a matsayinsu na musulmi inda za su samu su yi sallah guda biyar a wuni to bas kenan sun riga sun gama wannan mai ma kokarin kenan wanda Allah zai taimaka ma yana yin sallah guda biyar din akwai wanda za ka ga gashi sunansa musulmi amma in ka cire sunan duk wani abu da yake da alaka da addinin musulunci bashi da alaka da shi kana matashi yanzu da shekarunka ƙanana mai kai ma addini kafin tsufa ya zo maka mai kai masa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la ta zulu ƙadama abdin hatta yus'ala an arba'in idan ka je lahira ka tsaya gaban Allah ba za ka matsa nan da can ba sai an tambaye ka akan abu hudu an umrihi fi ma afnahu rayuwarka shekara nawa kai a duniya to dole ka tsaya gaban Allah ka yi masa bayanin ya aka rayuwar ta ƙare shi yasa fudailu bin Iyar sun haɗu da wani mutum sai fudailu bin iyad ya ce ma mutumin kam ka nawa shekarun shekarunka yanzu sai mutumin ya ce masa tuna sana shekara ta sittin ne yanzu sai fudailu bin iyad ya ce masa to in ko kayi shekara sittin alama ne ka kusa zaka koma zuwa ga Allah sai mutumin ya ce masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya ce a ta'arifu ma'ana wannan kalmar da ka faɗa ka san ma'anarta kuwa ya ce masa na'am a'arifu anni lillahi abdun wa anni ilaihi raji'un sai ya ce masa ya akhi ya kai dan uwana man arafa annahu lillahi abdun wa annahu wanda ya san cewa shi bawan Allah ne kuma zai koma gaban Allah ya ce na farko ka san cewa idan ka koma dole za ka koma gaban Allah na biyu za ka tsaya gaban Allah na uku zai maka tambaya sannan na uku in yi maka tambaya dole ka ba shi amsa shi yasa duk tambayar da Allah zai ma dan adam sai da ya faɗa masa ita hudu a kabari hudu in ka tsaya gaban Allah dan maganan baka sani ba a duniya ake yin ta da ka mutu an daina wannan magana ba a yin ta kwata kwata to da haka sai an tambaye ka akan rayuwarka ina ta ƙare sannan sai an tambaye ka an shababika an shababihi fi ma afnahu sanda kake matashi da jini a jika a ina karfin ka ya kare idan duk inda ake harkar addini da kai ake sai kai ma Allah bayani ka ce Allah ai lokacin da muke matasa nan muka ba da karfin mu har karfin ya kare shi yasa wa'annan dattijan ga sanan muna roƙon Allah ta'ala ya karbe su aikin da suka faro Allah maɗaukakin sarki ya sa kan shi za su cika mutum ya fara aikin addini shi yasa duk wani abu da aiki yanzu wanda suke yin sa da ƙarfin sa a da yanzu ba sa iya yi ko suna zaune ba su ba Allah ba zai yanke ladan ya daina ba su ba bisa ga ƙa'ida na illal ladina amanu wa amilus salihati falahum Ajarun. ghairu mamnun to wa'annan suna da ajar wanda ba yadda za a yi Allah maɗaukakin sarki ya yanke su dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa idan mutum yana lafiya lau yana wani aikin na alheri ciwo ya same shi bai iya ko biya aikin ba Allah sai ya bashi lada wannan shi ne, to za a tambaye ka kana matashi a ina ƙarfin ka ya ƙare dole kai ma Allah bayani ga inda ƙarfin ya kare sannan za a tambaye mutum an balihi akan kuɗin ka min aina ta sabo ina ka samo kuɗin sannan dole kai ma Allah bayani wa fi man wa fi ma anfaqahu a ina ka kashe kuɗin akwai wanda ba su ɗauka ba fa idan suka samu kuɗi Allah da annabi na da ta cewa akan kuɗin a'a su suke da ta cewa akan shi shi yasa duk muhimmancin aikin alheri baka isa ka ba su shawara ka ce su ba in sun ga dama su yi in ba su ga dama ba ba za su yi ba kowane irin ko yanayi addini zai shiga na matsala da haka wannan shine abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa allah kuma ya faɗa ya ce waltandur nafsun ma qaddamat ligadin kowace rai ta duba ta gani mai ta gabatarwa da kanta dan gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ba zan nuna muku kasuwancin da zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi ba sai ce tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dole ne ku yi imani da Allah da annabinsa sannan ku yi jihadi da dukiyarku sannan ku yi ɗalibai wata magana sai su ga kaman wasa ne ina cewa Allah ya bani kuɗi kana ɗalibi ka zo wajena in baka karatu kuma in baka kuɗi na ce saboda ai abin da muke faɗa na aljanna da gaske muke don Allah cewa lakinin rasulu wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim to kalman aljihadu idan ta zo da al littari to ta fi game wacce ya fi mutane su dinga takaita shi a kan jihadin ɗaukar makami na farko muna da jihadul wato ta'alimi jihadi na karantarwa wanda shine yafi kowanne wanda shine ahlus sunna suke yi a duk inda suke kwanan nan na ga fatawar Sheikh Fauzan da yake faɗa cewa wasa'il ɗin da musulmi suke da shi na da'awa yanzu idan ba zuwa aka yi aka afko garinsu ba don su tashi su kare kansu bai da buƙatar ma su ce za su yi jihadi don yaɗa addinin Allah don dalilin da ke sa a jihadi in wani ya tare ne ya ce ba za a addini ba sai ku yi jihadi don yaɗa addini to za ba mu da buƙatar wannan kana garin togo yanzu za ka iya yin isar da saƙo sai kaga ka isar da saƙo sai kaga miliyoyin mutane ne suke biye da kai a duniya yanzu da jiya nake faɗa wa malam abubakar jabal nu na ce huɗubar da muka yi jiya a masallacin shi a shafinmu na facebook na duba ɗazu na ga kusan mutum dubu goma daga sanda muka yi suka kalli wannan karatun da haka za ku ga cewa wani lokaci a sati zami abu kafin sati ya zago sai ga sama da mutum dubu ɗari sun kalli wannan abin da haka muna da hanya yanzu na yin da'awa da isar da saƙo yanzu damar da mutanen garin lome suke da ita na su kafa wa'azi sanda suke so a inda suke so lokacin da suke so wallahi da annabi ya samu wannan damar a makka da bai bar ta ya tafi madina ba wallahi da bai bar makka ya tafi madina ba da haka muna da wasa'il yanzu da hanyoyi na isar da saƙo to jihadin ta'alimi jihadin karantarwa duk wata muguwar aƙida da kuke gani aƙida ta shi'a ta ƙala ƙato ta sufanci sufaye kaza to tana samun zama ne idan masu karantar da addini suka daina karantar da aƙida mai kyau sai ta zo sai ta samu gurin zama amma wallahi duk inda masu karantarwa suka tashi za su karantar da addini yadda ya kamata to za ka ga ba yadda za a yi duk wata muguwar aƙida ta zo ta samu wajen zama a wannan wajen to jihadu ta'alimi dan shi annabi ya fara yi shekara goma sha uku a makka da haka za mu ga alƙur'ani yana cewa fala na wa wajahiduhum bihi jihadan kabira da haka ka yaƙe su da alƙur'ani yaƙa mai girma yaƙa ta ɓangaren karantarwa to sannan dole a ɗaura al'umma akan jihadul mali jihadi na kuɗi idan za a kafa gidan rediyo ba za a iya kafa gidan rediyo ba dole sai da kuɗi ake kafa gidan rediyo Da wayannan kayayyakin da aka zo da na sauti da aka hada da wayannan kyamarorin da ake ɗaukar karatu yanzu idan babu kuɗi wayannan babu yadda za a yi wayannan abubuwan su dole sai da kuɗi za su yi to ana buƙatar jihadul mali to sai kun karantar da mutane sun zama mutanen kirki ne suna da lokaci suna iya bayar da shi kan addini suna iya ba da su to shine kake sa ran ran da buƙatar rai ya taso mutum zai iya ba da ran shi amma duk wanda ana abin addini ba shi da lokacin da zai zo ba zai iya ɗauka kuɗin shi ya bayar ba ba yadda za a iya ɗaukar ran shi bayar ko da addinin yana buƙatar ran shi su kuma sahabban annabi muhammad za mu ga cewa duka sun yi wa'annan a kan kansu annabi ya gyara su suka zama mutanen kirki duk abin da ya taso in annabi ya kira a kan addini ya ce a taso za ku ga sun taso za su ba da lokacinsu kan addini za su ba da kuɗinsu a kan addini shi yasa lokacin da addini yake bukatar sai an ba da rai zai tsayu suka ba da ransu don addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato tsayu wannan shi ne babban abin da ake bin mu bashi yanzu ya zamanto muna da lokacin da in abu na addini ya taso za mu iya barin harkokinmu mu zo mu na addini muna iya ba da kuɗinmu don addini to wannan shi dai sa nan gaba idan addini ya buƙaci sama da haka ba za mu iya cewa ba za mu bayar ba sannan na sha faɗa nake cewa a wajen addinin nan idan mutum shi malami ne yana karantar da addini Allah ya ɗora masa jagoranci to kada ya wudari kan shi ya ɗauka cewa komai zai iya a'a saboda falala duk malantarka ai ba hannunka take ba hannun Allah take kuma qul innal fadla biyadillahi utihi man yasha' akwai wani ka ga ɗalibinka ne kai ka karantar da shi amma Allah ya ga dama daga tasowarka a matsayinka na malamin shi zai iya maka falalar da bai maka ba dan dama falalar ba a hannunka take ba a hannun Allah take yanzu mun faɗi cewa annabi shi ne a ƙarshe wajen aiki gabaki ɗaya shekarun da annabi ya a duniya 63 ne ya koma zuwa ga Allah annabi Nuhu shekarun da yana kiran mutane zuwa ga Allah na da'awa kaɗai Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama shekara dubu ya ba hamsin, amma kuma Allah cikin ganin damarsa wannan da ya shekara sittin da uku kuma Allah ya ɗauko shi ta shine lamba ta ɗaya wajen daraja a wajen shi kuma ya zaka yi ba yadda za ka yi don zaɓin ba naka ba ne, zaɓin na Allah ne to inda annabi ya ga dama yana so duk ɗaliban shi ya ɗora kowa a akan mumbari zai iya hawaye wa'azi wallahi zai iya amma annabi bai haka ba idan ka ɗauko wanda suka shahara da karatu da fatawa cikin sahabbai ba su bane mafiya yawa wayanda ba su shahara da karatu da fatawa ba cikin sahabban annabi ninkin su ya kai ninkin ba ninkin akan wanda suka shahara a wannan fagen amma fagen da waɗansu suka tare wanda ba na karatu da fatawa ba ne idan ka ɗauke su ka kawo mai karatu da fatawa a wajen kasa za a samu matsala sai an samu matsala saboda haka dole ne idan addinin nan na Allah muke kuma da gaske muna son ci gaban addinin ne to mu yadda cewa ni a kankin kaina ba zan iya yin komai ba akwai abin da zan iya akwai abin da ba zan iya yi ba yanzu mu kalla mu gani cewa tsuntsu ne fa alhuda huda lokacin da annabi Suleiman ya zo ya zo ce mali la'ar alhuda huda am kana min al-ga'ibin la u'adhibannahu adaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin fa makatha ghayra ba'iri fa qala ahattu malam lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in na zo maka da labari daga garin saba ya shiga yana ba shi labari na je na samu wata mata kaza kaza kaza kaza kaga tsuntsu ne a daidai lokacin wata matsala na faruwa a yankin wanda annabi Sulaiman bai san da ita ba shi ya zo masa da labari ya ce ya je ya binciko inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim kuma daga baya da ya bincika ya ga labarin haka ne kaga ya kira matar zuwa ga musulunci kuma daga ƙarshe matar da ita da mutanenta suka musulunta wanda kisa ce doguwa da haka idan kai malami ne wannan yan agajin da kuke ganin su suna aiki yanzu ku wanda suka taso daga benin suka shigo nan don aikin agaji da addini wallahi akwai rigimar da in ta taso in kana malami ba za ka yi abuwa wannan yan agajin su za su iya tare da in ka ce za ka iya yin aikin karantarwa kuma ka iya aikin agaji kai ma ka san ka rigima ba za ka iya yi ba to in na yadda akwai abin da zan iya yi akwai abin da ba zan iya yi ba wani ne zai iya yi to abin da zan iya yi in yi abin da ba zan iya yi ba wani ne zai iya yi sai in sa shi abin da ya kamata sai addinin musulunci ya ci gaba sai ya zauna lafiya amma in na ce komai sai na tattare komai zan iya yi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a kankin kanshi da Allah ya aiko da shi addinin bai dora ma kansa ya tattare kuma bai ce komai zai iya kai za ka zo ka dora ma kanka ka tattare komai ka ce komai za ka iya yi ba zai yi ba da haka za mu ga cewa shi yasa za mu ga cewa idan kana karantar da addini hatta mutanen da ake ganin ba na kirki ba ne mutanen banza ne ya zama kana da alaka da su suma akwai ranar da suke da shi akwai amfanin da suke da shi shi yasa bahaushe ya ce dole sai ka yi tanadin wawanka saboda wawan wani saboda wani zai zo ya maka wuta Allah ya ji kamala rabi dora akwai wani bawan Allah mahaukaci ne shi in ya shigo masallaci ana tafsiri zai zo wajen zama sai ya ɗauki ƙafarsa ɗaya ya ɗaga ta ya ɗora ta a jikin bango haka kawai fa in yake shingida sannan ya ɗauki ƙafarsa ya ɗora ta a jikin bango ya minke ta haka zai kwanta a zo a ce sai ya sauke ƙafar shi ya ce wallahi ba zai sauke ta ba haka ya ga dama haka kuma zai zauna malam rabi dora ya ce a kyale shi ana nan wata rana sai wani ya je shawo giya sai ya shigo masallaci ana tsakiyar tafsiri ya zo tiga tiga tiga tiga tiga ya ce an karama kallawo yana da tambaya ne kuma wallahi tallahi wannan ta tawa dole sai an amsa min ita me ya tambayar ka akwai wani injin na ƙasa da mata ke niƙa da shi na dutse wai sai ya ce shi tambayarsa idan mata na niƙa da wannan dutsen zaka ji wai wani ƙara yana fitowa to shi ƙaran da yake fitowa daga injin ɗin ƙasan ne ko daga na saman <laughs> wannan ita ce tambayar da ake so a hamsa masa shi wancan da ake masa kallon mahaukaci da zai shigo masallaci wannan zaman kawai sai taso ya samu mutumin nan ya kwashe shi da mari sai ce to yanzu wannan ƙaran marin da ka ji daga kumatinka ne ko daga hannuna ne to kunga kaga shi yanzu a matsayinsa na malami in ya tashi ya kwada masa mari kaga ai magana ta lalace ai to amma tunda wauta yi sai aka samu wani sai ya masa wautar da ta dace da shi a lokacin da ya dace sai aka zauna lafiya to dole mu yadda da aikin addini mu rarraba shi kowa ya ɗauki abin da zai iya yi kowa da gudunmawar da zai iya bayarwa da haka ƙarƙashin wannan malamai suna da gudunmawar da za su ba yan agaji suna da ita wani ƙarfi Allah ya hure masa yanzu Khalid bin Wali, za mu ga cewa idan maganan hadisi ake yi a ilimin hadisi da fatawa cikin sahabbai Khalid bai daga ciki amma Khalid bin Wali ya toshe wata ƙofa a musulunci wanda da yawan sahabbai kuma da suka shahara da ilimi da fatawa idan ka ko suka sa a wannan ƙofar wala ba za su iya toshe ta ba shi yasa lokacin da Khalid zai mutu yana kan gado yace ni Khalid yace babu irin bala'in da ban gani ba na mutuwa a rayuwata yace kai ba wani waje da za ka auna shibir na taƙa a jikina sai ka samu akwai suka da mashi ko sara da takobi yace ban mutu a wajen yaƙi ba gani zan mutu a kan gado yace Allah duk wani matsoraci in dai tsoron mutuwa yake ji saboda addini Allah ka hana idan shi bacci kada Allah sa yi bacci sai malamai suka ce menene hikimar da ya sa Khalid din rigingimin da ya bai mutu a wajen yaƙi ba suka ce hikimar saboda annabi ya kira shi ya ce masa saifin lahil maslul takobin Allah zarare to in an kashe shi a wajen yaƙi an karye takobin Allah to bai kuma a karye takobin Allah shi yasa din rigimar da duk hatsarin da ya shiga bai mutu a wajen yaƙi ba sai a gida ya mutu Allah ya ƙara masa ainihin wato yadda da haka zamu ga Qur'ani yana faɗa yana cewa la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqa idan addini ne kakku shiga ta kofa ɗaya inda ma ake ganin waje ne na mutanen banza ko waje ne na wani aiki da ake ganin bai kamata ba hikimar da Malam Bakar Gumi kenan yayi yace mutanen mu su tashi shiga ko ina za a zo akwai inda za a zauna mitin za a yi don a cutar da addini idan kuna da wakili a ciki shi zai to ya faɗa muku cewa ga abin da aka shirya ga abin da aka shirya ga abin da aka shirya rajulun mu'minun min ali fir'auna da Allah madaukakin sarki ya bada labari lokacin da fir'auna ya ce zaruni aqtulu musa wali da rabbahu ku kyale ne zan kashe annabi musa ya kira Allah da yake sai ya ce inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad saboda ina jin tsoron kada Musa ya rikita muku addini ko ya kawo banna wa sai annabi Musa ya ce inni ustu ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab to a lokacin ne Allah sai ya ce wa rajulun mu'minun min ali fir'auna wani mutum muminin ya miƙi rajulun shi yasa ba za ka fahimci kalman rajulun din da Allah ya sa yayi amfani da ita ba saboda fir'auna ya kai makura wajen kangarewa tashi gaban irin su fir'auna kai magana in ba ka kai namiji ba ba za ka iya ba shi yasa Allah ya ce rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ku kashe mutum an ya kula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum bayan ya zo muku da hujja daga wajen Allah wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu in ƙarya yake ku kyale shi mana ai matsalar sa ce amma wa in yaku sadiqan yusibukum ba'du alladhi ya'idukum idan kuma gaskiya ya faɗa ya ce to wallahi abin da ya faɗa na bala'i zai same mu sai wannan abin kuma ya same mu inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab duk wani mutum wanda yake mabannaci ne makaryaci babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya ainihin wato shiryar da shi wannan rajulun mu'minun min ali fir'auna Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa lokacin da aka zartar a majalisa cewa a kashe annabi Musa Allah ya ce wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka to yau an zauna a ta cewa da an kama ka a kashe ka naka fakurus inni laka minan nasi yanzu da matsalar ta faru inda annabi musa bai da wakilci a gurin akwai wanda 'yan matsala ta faru yana iya santa jiki ya zo ya faɗa masa ga halin da ake ciki ba shi kenan an shiga matsala ba don haka da 'yan agaji da jama'ar gari matuƙar su da ƙarami da babba kowannen mu akwai gudunmawar da zai iya ba addini kuma wallahi gudunmawar nan ita ce kaɗai za ta maka amfani bayan rayuwarka ta kore ka koma zuwa ga Allah a yau ne da ka mutu za ka ji ana maganan mai kabari amma su na sa ka kabari za su tambaye ka ne mai ka zo ma Allah da shi na aiki ana mai kabari su suna mai ka da shi na aiki ana mai kabari su suna mai ka da shi na aiki kuma lahiran nan da mala bakar yi wa'azi ya ja hankalin mutane idan ba kai bane ka tashi ka gina ta da kanka ba wanda zai gina maka ita babu inda mafi yawancin 'ya'yan da ake haifa ma ka haifi ɗa ka tara kuɗi ɗanka yana ce maka mai gadi shi jiran yake ka mutu ya haukan kuɗin yanzu wanda yake ce maka mai gadi ne kake tsammanin za ka mutu ka koma lahira yi maka addu'a ko aiki mai kyau ya ce Allah ya ji kanka wallahi tallahi yana da wahalan gasken gaske da haka kowannen mu yayi tunani ba addinin Allah gudunmawa a lokacin da ya dace a san da ya dace idan basira Allah ya baka tunani akan wani abu ka yi karatu kowane ɓangare ne mai ka karanta computer science ka karanta ne injiniya ne kai menene to ko mai ka karanta a matsayinka na musulmi musulunci yana da buƙatar gudunmawa kana da mulki ne kana da kaza ne a matsayinka na musulmi addinin musulunci yana buƙatar ainihin wato gudun mawaka a matsayinka na musulmi wani malami yana faɗa yana cewa asharaful a'mali qatibatan an ta khadiman li hazad din ƙololuwar daraja ta ƙarshe a wajen Allah shine Allah ya ɗauke ka kana mai hidima ga addinin musulunci in Allah ya ɗauke ka lahazar ka ta ƙarshe hidima kake ga addini ka riga ka gama saboda yanayi na lokaci barin cike da ƙissa ta Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair mun san cewa daular musulunci ta farko da aka kafa ta a madina ba yaƙi ba ne ya kafa ta karatu ne ya kafa ta sanda abu ya taso majalisar da yake zama a makka ba kowane matashi ke iya zama ba domin ɗan hajiya ne idan an ce ɗan hajiya shine wanda duk wani abu da ka sani kuɗi na ma ɗan adam a rayuwa mus'ab ba wanda mamashi ba ta mai sai ɗan da ya isa ya gawurta ya ƙasaita sannan yake iya zuwa inda mus'ab ke zama amma annabi yana zuwa da addini mus'ab ya rungumi addinin sai ta zo ta sa masa takunkumin karya tattalin arziki duk abin da take masa sai ta janyo wanda mafi yawancin mu yanzu lalacewar mu da sakin addinin mu zaka ga yana da alaka da abin da mu ci ne mus'ab ya zo ya shiga matsala a rayuwar shi lokacin da garin madina ya yi zafi makka aka ƙi karɓan addinin musulunci aka takura wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane sun zo daga madina cikin irin laraba wanda suke zuwa aikin hajji irin nasu na jahiliya to su a can madina suna jin labari wajen yahuda wanda suke rayuwa tare da su don a madina akwai ƙabilu guda biyar akwai ausu akwai khazaraj waɗannan larabawa ne akwai banu kainuka, akwai banun nadir akwai banun ƙuraiza waɗannan yahudawa ne to suna jin labarin cewa a akwai wani annabi da Allah zai aiku Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin sai annabi ya zo ya amfani da lokacin aikin hajji sai ya kira mutane zuwa ga addini sai ka samu mutum goma sun musulunta mutum goma nan da suka musulunta da su aka yi al'aqaba al'ula suka tashi suka koma madina bayan da suka koma madina sai annabi ya tashi mus'ab ya ce ka je ka karantar da mutanen nan haka mus'ab ya tashi ya tafi madina bai san kowa ba bai da kowa don cika umarnin annabi muhammad mus'ab ya je shi da ya je da rigima za ta taso su kansu 'yan garin da aka turo musu shi ba za su iya kare kansu ba ballantana shi bako da ya zo a kare shi haka musu abu ya zauna a cikin shekara ɗaya kafin shekara ta zagayo sai da ya zamanto babu wani gida a cikin madina sai da labarin musulunci ya keta ya zo wa da annabi kusan mutum ɗari to wa'annan kusan mutum ɗari ɗin da su aka yi aƙaba saniya al'aƙaba saniya lokacin da aka yi ana mitin a darun nadawa a kashe annabi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li ka aw ka aw ka wa yamkuruna yamkuru Allah wallahu khairul makirin aka zo aka yi mitin aka ce wasu suka kawo shawara a kori annabi wasu suka ce a daure wasu suka ce a kashe shi a wannan lokacin ne suka zo suka ce wa annabi ya bar makka ya taho madina za su ba da jininsu da kuɗinsu da ransu har sai annabi ya isar da saƙon Allah kuma haka aka yi annabi ya baro makka ya taho madina samu suka ba annabi jininsu da kuɗinsu da ransu har sai da isar da saƙon allah subhanahu wa ta'ala wannan matashin da ya biyo wancan rayuwar sai gashi an yi yaƙi na ɗaya a musulunci na uhudu a na badar yaƙi na biyu na uhudu sai gashi ya mutu likafanin da za a rufe musu amma babu idan an rufe kafan sai kan shi ya bayyana in an rufe kan sai kafan ya bayyana haka annabi ya ce a rufe kan wajen kan shi da likafani wajen kafar a sa ciyayi a rufe shi haka musu rayuwarsa ta ƙare ya koma zuwa ga Allah diddan saboda addini shi yasa Usman dan Affan ya ce akwai lokacin da in nazo zan ci abinci zan ci abinci yace bayan da aka bude mana duniya yace wallahi sai na ji tsoro yace in na tana irin su mus'ab ya ce su waka suka tafi lahira suka koma zuwa ga Allah ba su ci komai ba sa ɗaya daga cikin wato sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka gama yakin udu annabi ya duba ya duba ya duba shi ma bai gan shi ba sai ya miƙe cikin sahabbai sai ya ce musu manya a tini bi khabar sa'ad bin rabi al-ansari waye zai zo min da labarin sa'ad bin rabi al-ansari sai wani mutum ya miƙe ya ce ana ya rasulallah fa dhahaba ar-rajulu yatufu bainal qatla sai mutumin ya tafi yana ta yawo tsakanin gawokin da aka kashe lokacin sa'ad bai riga ya mutu ba sai ga mutumin yana ta kai komo ya je ya dawo ya je ya dawo sai ya ce masa mashi anu ko me kake nema ne sai kawai mutumin yana waiguwa, sai ga sa'ad bin nabi al-ansari ne da annabi ya turo shi ya nemo masa da labarin shi sai ya ce yawa dama kai nake nema ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li'ati yahu bi khabarika annabi ne ya turo ni in je masa da labarinka ya ce idan ka je ka karanta wa annabi gaisuwa daga guna ka ce ina gaire shi ya ce sannan ka ganna nan inda ka ganna a kwance an riga an zartar da mutuwa a kaina don an harbe ni tsakanin suka da mashi da harbi da kibiya waje goma sha ɗaya ba zan iya tashi ba sannan ya ce masa kai tun da na san ka mutumin madina ne wasiyar da zan maka kafin in koma zuwa ga Allah idan ka je wa akhbir maka ka ba mutanen ka labari annahu la uzra lahum inda Allah gadan in qutila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wahidun minkum Ya yace duk wanda ya kuskura aka kashe annabi yace wallahi aka je lahira ba shi da uzurin da zai kawo a gaban Allah ya karba yace sharadi shine idan wani abu zai taso wajen kariya ga annabi duk mutanen madina su fara mutuwa kafin annabi ya mutu ya ce amma wallahi wanda dai ya bari annabi ya riga shi mutuwa wani abu ya taso wanda ya kamata ya kara mutuncin annabi bai ba ya ce wallahi in aka tafi lahira akwai matsala ko ya kawo uzuri allah maɗaukakin sarki da wahala ya karɓa ainihin wato uzurinsa da haka ina kira zuwa ga al'ummar musulmi daga ni kaina mai magana da malamanmu da shugabanninmu shugabanni ta kowane ɓangare da jama'ar gari addinin nan na musulunci yana buƙatar gudunmawar kowa sannan mutuwa dole ce shiga kabari dole ne kana shiga kabari cikin tambayar da za a yi maka ta biyu ko ta uku man rabbuka man ka, tambaya ta uku da za a yi maka wa ma dinuka wani addini kai kuma wace gudunmawa ka ba addinin ita ce Allah zai tambaye ka da haka kamar yadda Ali bin Abi Talib ya faɗa cewa fa innal yawma amalun yau ake yin aiki gobe bayan mutuwa sakamako aiki ba a yin aiki to kowa ya tashi aiki dan ba addinin nan gudunmawa bayan mutuwa ya karɓi sakamakon aikin da yi duk wanda bai ba addini gudunmawa ba bayan mutuwa wala babu abin da zai karɓa na sakamako dan bai yi aikin komai ba ballantana kuma a bashi ainihin wato sakamakon da haka ina ganin ya kamata in takaita a nan abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu ladan ga baki ɗaya wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana dattijan malamin mu da suka ɗauki tsawon lokaci suna karantar da addini abinda suka yi na da'awa da jihadi Allah ya sa su cikin mizanin aikin su mai kyau Allah maɗaukakin sarki ya sa su kyakkyawan ƙarshe Allah ya tsare su ya kuma tsare musu mutuncin su muna fatar malamin mu za ku yi haƙuri da matasa su kuma matasa su yi haƙuri da ku domin duk wanda yake da matashi a gidansa ya san cewa haƙuri yake da shi ballantana wanda harkar addini ta haɗa ku da shi a waje masana harkar ilimin sanin ɗan adam sun tabbatar da cewa mafi yawancin samari za ka ga cewa kaso ɗari cikinsu to sa'in da wani abu suna ɗan fama da abin da ake ce masa wani nau'i na hauka a cikin ƙwaƙwalwarsu don duk abin da yake da alaƙa da rigima da tashin hankali to za ka ga wanda suke saka kansu cikin wannan layin za ka ga matasa ne to in allah ya taimaki mutane matasan ku ya zamanto sun zo sun ce addini za su yi to lallai dole ne wanda suke da shekaru da yawa su ba da dukkan kowace gudunmawa ga matasan don ci gaban addini su kuma matasan su tsoron allah su yi haƙuri wajen girmama waɗanda suka gabace su a abin da ya shafi tafiyar addini idan sun hango wani abu wanda yake na cutarwa ne suka ce a ba a hankali to sai a ba a hankali har sai an warware matsalar ga baki ɗaya Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ka taimaki shugabannin ƙasar nan abin da zai zama matsala ko yana cikin ƙasar Allah ka fitar da shi wanda zai zama na alheri ko yana wajen ƙasar Allah maɗaukakin sarki ya shigo da shi ƙasar wa hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته التكبير ثم التكبير التكبير متابعينا فلسطين التكبير ثم التكبير جزا الله الشيخ خير الجزاء الله سبحانه وتعالى يساكا وشيخ موسى يوسف اكثر من Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa ƙwazo ba tare da ɓata lokaci ba mu sani cewa akwai babanninmu shugabanninmu tare da mu a nan sheikh abdulai da sheikh agoro saboda haka ba ladabi ba ne kuma ba daidai ba ne a ce mun tashi mun wuce mun wasu suna zaune ba saboda akwai kalma masu tsada akwai bayanai masu tsada da za mu ji shi bakin shugaban mu Sheikh Abdul insha Allah amma gabanin haka za mu buƙaci Sheikh Muawiya Jallo akwai sakon da zai zo ya ba mu insha Allah bala tafaddal Sheikh Muawiya mashkuran ma'azura sannan akwai tambayoyi masu muhimmanci wa'anda insha Allah sai bayan Sheikh Muawiya ya zo ya yi bayanansa Sheikh uh, Abdul ya bayanin sa insha Allah sannan za a yi wa'annan tambayoyi sannan akwai wasu ilanat wasu sanarwa insha Allah da za a yi mana na ci gaba da karatu ko kuma wa'azuzzuka na malam insha Allah da tafaddal Sheikh Muawiya mashkura. Sheikh you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد إن أنفسنا إسلامي إلى فضل كويمي كيبنا لا قمني إرما وكرر كنو بوغتي إرما agon si hara irma addina ga kasinai irma diya addina si borfo kul irra addina tinaino abon ahima aminga kokarote irma alfaga famandir se kanmo barkul agonna non kan harenigin kokarote da borkul nimin hinade dandote to ago haye kan yan bore hima ima haudan ci ima addina ga ga ta alman sai wo dumo wo dumo addina koy wo zurga windo asi hingate no go ara tilas no bor kulma hawdan nga raga addina ga kasi tu wodin mi wo dumo bor si asite sam bor kul wara bor ga bai kan noruniwi yaringa irkul windi koniyan no irga bai hankan yan irgo gawi irga bai murad kan zarira aga tumbor sai, dole mono bor mate ni bani wangu ya ga mun hima irko subhanahu ta'ala a wani addina misamatun irmaye banda so da alfaga ana aya chau irsi kan annabi sallallahu alaihi wasallam ngani ngana sahabai itangamno dingai fundai dingai almanai ihin kakun ni te charbani yani ngairu wersina fallo nirga ga feda yani mono ker ko subhanahu wa ta'ala nirche suratu safra ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim ifo nirko subhanahu wa ta'ala nirse tu'minuna billahi eh, muna bukatan ala ramma bashir yazo ya jama malam ayoyi masha Allah bor mu ci mannin da riko subhanahu wa ta'ala watidin din bar tangam addina wo mi sora ma kai nimin fundo dan nimin almano dan to adin ga rukun ni fundai dan irkul ka ir hangan ir tangam ir kokari zama boryango fuga kani soho boryango non fuga tele guna borfoyango ga shi shahan borfoyan go sha mana do ga goro ni are borkul gonna nongu foka go ga goro ilka subhanahu wa ta'ala kan dir ne woni tangamino to adin ga tangamin kan tano cindi irma siyar da shaitan ma hagir sai nodiyan hare inga gati irma ir almanaika ga dan addinara wudin sayar gaba borai yan gaba ngai ma borai gin aljanna ga ima haudan ngai bon raga ni ngai nuru urkun kan gaba ma jin aljanna ga fur borai gine to newo mu a makokari sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله إركو سبحانه وتعالى أنا إرما شري جلم جلم إرما واسو وركل سيدا نغا شلام مجن نغا سي mun ga aljanna dinga aljanna din kan irko subhanahu ta'ala ne barfo a jin bore kul sai irko subhanahu ta'ala mun ga mu jana aljanna wala mun tarin sai no wani amin me bora dinga gote bora na zamin ina barfo no ne Allah samu aljanna bore ne amin anan na gaba kuna bi ina mm, mm. ina to ni da addu'a na nga no ninge gararo te amufurigine ngono do ruborega yadinga Ni masiyadda yi nidiyin yango zama irko subhanahu wa ta'ala gwamni a agir yamadna har bobo yango no kan agane irmati irko subhanahu wa ta'ala wata kulga go girce ko gwamni ga asine kal irma caha irma wasu zami ifo sai borga hinga anniya son wala ga te kaina ne anniya mai gabar mai ne borga hinga anniya sun hon son hoda bor niya mai gabar mai ne wadin sai hala bor banga anniya ni chala ni gogadiya kunni ko karga jina seno wa fi dhalika وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إركو سبحانه وتعالى goga ce bakan manti an dunya misarani ni ma irma charjilam jilam wa rari ma irma charjilam jilam an gagati ala haramisa mantin dunya ce ciyan in dunya wa kan iko subhanahu wataala a kwadon ni ni gaduwa dainu amma ala hara wallahi kadin na haudan. da mantin na haudan no sihin gate daino ni madwa ala hara ana sanu su zo na haudan asinga tereno nima duwa matkan niga da. matkan irra borfo yanga goro imane we aljanna wo bano won man tan no bore gani wa aljanna wo bano dir ko en ko don ni sey niga duwa aka ga gar mo man tiadin no annabi sallallahu alaihi wasallam ninga sahaba itangamno idiga addina ga kasinai no kalato nan kan annabi sallallahu alaihi wasallam gogo so bai gamma yace ganin filana aljanna izano filana aljanna izano filana aljanna izano agogi ma yace afofu sayyidina usman di gano kalato annabi sallallahu alaihi wasallam na sai kul siye gin doran ni na bimana alifo sino kan ni gate kan gate sababu kan gin nan jahannam ni banga ni aljanna ta tara kai shi ni sai zagayya so a ga tabbati ga tonton ne. yani ga ai siga di bore fa ina aga jay mu furo or mun ka no aga jay furo walin mai ga ko a aza sabon malami ne a wuri ya shiru Allahu akbar yanzu ba lokacin kabbara ne lokacin ba da kudi ne ha yanzu kudi nace sa kawo nace sa yi ba saboda shi a tashi ina agaji ko kuna jin sanyi ne sun wa wannan ganin su ha to a shiga cikin jama'a kowa kakka yadda shetan ya ce ma an ka bayar zai kayi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tungaya muna shaitanu ya idukum alfaqra shaytanu ya'idukum alfaqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim shaitan kowane lokaci shi shaitan abin da yake karanta ma dan adam shine idan ka bayar ya kare idan aikin Allah ne fa ba wurin mugu aiki ba idan wurin aiki na kwarai ne shi ya ce maka in ka bayar zai kare idan wurin alfasha ne wurin kide-kide shaye-shaye she ka ga yana kwatantar da kai wanga don wanka ne ka yi mai yanzu in ka je mashaya wurin shan jiya za ka zo ka iske mutum guda ya sai mutum ashirin hankalin shi kwance amma zai ka je wurin cin abinci ba za ka samu mutum ɗaya ba ya sai ma dan shi saboda wurin yin alkhairi ne shaitan ya ce kaka yaka. to haka ne wurin aikin Allah yadda muka tara jama'a haka inda wurin cidiya aka tara mutane ba za a cira su ake ce fi sabilillah ba ko wannan fi sabilillah shaitan na ce cewa ba shi an ci a kawo ba ana ciki kawai wani ya shiga yana rawa shi wanga ya zo ya zuba ya wuce wani ya zo ya zuba kaman kuɗin dama sun sun toci ne ko sun sato su ne za su ta bayar ba su tsoro Allah ya jara mu ya taimaka muna saboda shi ba zan ja maganan ba waɗanda suka bayar Allah ya ba su ya rufa musu asiri ya sa albarka a cikin rayuwarsu waɗanda suke da shi ba su bayar ba su ma mai Allah jara su a suna da shi dama ba su bayar ba ne Allah jara su antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء الله رمضان ديني بنسون كينام با domin Allah shi ya san mu ya san kowa ce ana kiran mutane zuwa ga su taimaka ma addini su fidda arzikinsu amma a cikin mutane akwai masu mako waɗanda ba su so su kira kuɗi duk wanda ya wannan aiki kuma ba Allah kama ba ba addini kama ba ba wani kama ba a'a kanka kaima rowan da kai kai ma kanka rowa domin waɗanda za su bayar falalan da za su samu darjan da za su samu saken da za a musu kai ba za ka samu wannan sakayya ba saboda Allah shi in ya tashi taimaka ma addinin shi yana da hanyoyi na taimaka kuma addini zai ci gaba kuma kana zaune kana kallo dama addini Allah ya yi alkawali ya tafi sawa'un da kai ba da kai ba amma gwamma kai ma ka ɗan sa hannunka sunanka ya shiga Allah ya ce yayi Allah fahimtar da mu nan za mu sa insha Allah da mun kai kuskure Allah ya yi mu da mun kai daidai Allah ya samu na cikin amin mizani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير نعم مالا تنبيه غدا هدوني ان شاء الله تنبيه ما تنبيه نفرقو ينا تنبيه شيء و شيء ماتش bayan ya sake matarsa sai ta je ta yi sabon aure sai ta ji cewa kai har yanzu ita tsohon mijinta take so sai ta yi dalili dai ta nemi a yi hul'i ta nemi ya sake ta ta biya shi sabon mijin shi kuma sai ya sake ta ko kuma ya yarda cewa a yi hul'i ɗin sai ta komo wurin tsohon mijinta kira shi ta ce wani wallahi na nemi hul'i tsakanina da eh, sabon mijina kuma ya yarda cewa za mu yi hul'i zan biya sa kudinsa ko kuma sadakinsa amma gaskiya ina so in komo da aure na ne ni da kai mu sake mai aure ah, abin da mijin ke tambaya shi tsohon mijin ke tambaya yanzu haka din da ta yi ta komo mishi ya dace sannan kuma ta ce ba ta da abun da za ta maida shi tsohon mijin yana iya ba ta abin da za ta maida wa sabon mijin domin ta fanso kanta ta auri shi tsohon mijin ta koma wani tsohon mijin da za kuma lafiya kamar in na fahimci tambayar abubuwa ne kusan guda biyu a haɗe mace idan tana da alaƙa da ita matar aure ce ta wani to bai kamata wani namiji ya alaƙa da ita ba shi yasa za mu ga da ƙur'ani ya lissafo matan da ba za a aura ba حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت har zuwa ya je ya ce wal muhsanatu minan nisa'i da matan aure na wasu duka haramun ne shi yasa idan namiji ya saki mace in dai ba hul'i aka yi ba saki ɗaya ko saki biyu za ku ga tana da alaƙa da mijinta da ya sake ta da haka Allah bai yadda ba idan tana cikin idda ma a neme ta sai bayan ta gama idda da aka da yawan malamai suka tafi cewa wanda ya nemi mace tana cikin idda a yi masa ukubar bayan ta gama idda a hana shi ainihin wato aurenta inda yanzu da ta riga ta yi auren ta ji cewa ba ta son wannan mijin za ta rabu da shi si hul'i ya rabu da ita ta mayan masa da sadakinsa a kashe auren shikenan ba matsala wancin namijin na biyu in yana so to zai iya zuwa ya sake aurenta don dama sharaɗin shine Allah maɗaukakin sarki idan alaƙar aure ta shiga to Allah maɗaukakin sarki idan saki ɗaya bayan ɗaya ne wancan ya kai uku to Allah ya ce fala ta tahillu lahu hatta tankiha zawjan gairahu yana cikin ma'anan annikahu a ɗaura auren sannan kuma namiji ya sadu da ita wanda kaga wancan bisa dukkan alamu waɗannan dalilan sun tabbata amma yanzu in ba ta kashe auren ba ne take da alaƙa da shi wannan namijin yanzu take so take sanar da shi cewa za ta kashe auren ga abin da take to shi kenan akwai matsala amma in bayan ta kashe auren ne yanzu ya yadda cewa za ta dawo mai da sadakin watakila ba kuɗin nan nan take shi ya ma yadda ya yi sakin yanzu yana jiran ta dawo mai da kuɗin shi ne sai ta nemi ya ba ta kuɗi don tambayar wa da wancan da dawo da baya ta aure shi wannan ba matsala a ba komai a kan shi wallahu a'ala wa a'lam jazakumullahu khaira tambaya na biyu shine wani bawan Allah ya ce so dewa sukan tafiya zuwa kasan China kuma suna sallah a cikin wani babban masallaci kowane sallah sai a ce musu za a yi salatul ghaib ma'ana macaccen da ya mutu kuma ba su ganin gawan shin ya dace kullum su ta yin wannan salatul ghaib ko bai dace ba to salatul ga'ib shine yanzu wani ya mutu a Najeriya ko ya mutu a Nijar musulman da ke rayuwa a ƙasar Togo sai su haɗu sai su yi masa sallah wannan matsalar malamai sun yi saɓani a kanta amma ko Sheikh Muhammad Nasir Dina Albani da ya yi littafin Ahkamul Jana'is za ku ga da ya kawo dalilin salatul ga'ib shine najashi da ya mutu a Habasha annabi ya ce wa masahabbai ku minke mi mana dashi sallah dan yanzu a habashi ba wanda zai masa sallah sai suka tashi suka yi masa salatul ghaib da haka gaskiyar magana cikin zancen da yake shine kauli rajihi ana wa mutum salatul ghaib ne idan ya mutu a inda wato aka tabbatar wane ya mutu amma ba wanda zai masa sallah amma idan wane ya mutu a wani gari akwai musulman da su za su yi masa sallah a wannan wajen wannan yana babin fardu kifaya ne farillan da wani ke ɗauke ma wani ne dan malamai sun kasa farilla biyu sun ce akwai fardu aini akwai fardu kifa'i shi yasa za mu ga yana daga cikin haƙƙin musulmi da annabi ya faɗa akwai akan musulmi yana daga ciki in ya mutu ka je jana'iza sa ka bugawar. da haka inda wani musulmi zai mutu a wata unguwa ko a cikin garin nan ne wasu su je su tsaya su mai kai da kake wata unguwa sun ɗauke maka ba sai ka je ba wannan babu ne na fardu kifaya da ka su da suke baki, abinda kawai za su yi kokarin idan sun je wannan masallacin shin wanda za a yi masallatul ga'ib din nan ya mutu a inda ba musulmi ne ba wanda zai masa sallah idan wanda za su yi sallah nasu jagora sun ce eh wannan da ya mutu tunda yanzu kun san a kasar cana ana fama da rigingimu na addini a wasu yankuna da yadda ta taso ma addini ta matsa ma addini na ga wasu abubuwa waɗanda ba su da kyau ƙwarar gasken gaske ba su da daɗi Allah maɗaukakin sarki ya tsare to wani sun faɗa sun ce za mu yi mawana sallah ne yanzu salatul ga'ib saboda a inda wanan ya mutu ba wani musulmi da zai iya masa sallah a wajen to ya halatta ka bi su sallah amma in sun ce a'a a inda ya mutun akwai wanda za su yi masa sallah duk da haka za mu yi masa wata to gaskiyar magana hatta shek albani maganar da ya rinjayar ita ce in mutum ya mutu inda akwai musulman da za su yi masa sallah bai da buƙatar wasu su yi masa salatul ga'ib haka in sun ce maka a'a akwai wanda za su yi masa sallah a can to kenan ka haƙura kai dama baƙo ne sai ka basu su yi masa salatul ga'ib ɗinsu Allah ya kiyaye Allahumma amin jazakumullahu khaira tambaya na gaba shine eh, malam ya ce ya yi aure shi da matarsa suna nan shekara ɗaya biyu sai allah ya jarabce ta da wani cuta ciwo ne bai karewa yau gobe ya kashe kuɗi yau wahala da sauransu daga baya sai iyayen shi suka nuna mata ai wannan cutan dama tana da shi tun gida amma ba su gaya mishi ba to yanzu ya gaji kuma gaskiya eh, yana so ya sake ta shin yana da laifi to cuta ta kasu gida biyu tsakani da Allah akwai cutar da idan iyaye suka san cewa su tana da ita kafin a ɗaura aure to ya kamata wanda za su ba su su masa bayanin matsalar akwai ta don idan an koma littattafan fiƙihu za ku ga akwai wasu al'amura kusan sama da guda arba'in da malamai suka ce sai an yi la'akari da su kafin a bari alaƙa ta aure ta shiga tsakanin wane da wane. shi yasa yanzu za ku ga hatta gwaje-gwajen jini ana yi akwai yanayin jinin da in ya zo iri ɗaya za su ce in an zo aure zaman yana iya bayar da matsala iri kaza sannan ga cututtuka na hiv da ake fama da su yanzu haka in ya tabbata cewa su iyayen suna sane da cuta kafin a ɗaura auren kuma suka ɗauki yes suka bayar a haka ba tare da sun yi bayani ba to wannan inda zai koma ma ya ce abin da ya kashe sai an biya shi bai saba ma Allah ba dan babi ne na mu'amala amma in bayan da ya aure ta ne babu cutar cutar ta zo ta shiga yanzu kuma ana ta wahalar magani kuma yadda ya faɗa ya sha wahala ya sha wahala to kaga wannan sai abu ne da ya kamata shi ya ɗauka ce Allah ya yi masa da ita ita kuma da ta samu kanta cikin rashin lafiyar jarrabawa ce